Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da fara'a da nomad da dalol da kuma a Ghana ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si. kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kuma sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau dinnan talata talatin ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labaran. Kungiyar IS ta fitar da wani hoton bidiyo da ta ce na shugabanta ne Abubakar al inda yake gabatar da wani jawabi. akwai alamar cewa matsalar tashe-tashen hankula da ke addabar kasar burkina faso da ke afirka ta yamma sai daɗa karuwa yake a kwanakin nan sarkin japan akihito ya yi murabus daga gadon sarautarsa don ya miƙa wa babban ɗansa to labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa saudiya ta sako ɗalibar nan 'yar najeriya wadda aka kama ta bisa kuskuren cewa mai safarar kwaya ce mahaifinta da ministan wato shari'a a najeriya duk sun yi magana za kuma aji cewa 'yan boko haram sun kai wani mummunan hari a jihar adamawa mutane shida suka kashe kuma kuma kamar yadda aka saba ji yau talata muna tafa da shirin noma tushen arziki amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Litinin kungiyar IS ta fito da wani hoton bidiyo da ta ce na shugabanta ne Abubakar Albagadadi inda yake gabatar da jawabin wa magoya bayansa gwiwar su tashi tsaye su rama cin mutuncin da aka musu na kwace musu daular su ta kasashen Iraki da Siriya. hoton bidiyon mai tsawon kamar mintoci goma sha takwas ya nuna madugun na is zaune ya yi tamatela a jikin wani farin bango dauke da wata zundumemiyar bindiga ga filalla zagaye da shi an ga albagadadi yana magana da wasu mukarrabansa 'yan kungiyar ta is wasu fuskokinsu a rufe suna tattaunawa akan faduwar daular tasu da ke birnin bagahus da ta ƙasar siriya kuma suna jinjinawa farmakin da aka kai na ranar Easter a ƙasar Sri Lanka, inda mutane fiye da 250 suka rasa rayukansu. akwai alamar cewa matsalar tashe-tashen hankula da ke addabar kasar burkina faso da ke afirka ta yamma sai daɗa ƙaruwa yake a kwanakin nan a cikin watan nan na afrilu kaɗai mutane sama da 65 aka hallaka a wani ƙazamin tashin hankalin ƙabilanci da ya barke, wanda aka ce 'yan kishin islama ne suka kitsa shi a yankinsu na sahel sannan ko a ranar lahadi ta gabata ta shekaran jiya an kashe mutane hudu tare da wani fada na kirista a lokacin da wani dan bindiga ya auna cocinsu da ke garin silgadi a cewar hukumomin tsaro na kasar wani hafsan sojan burkina faso mai suna laftanar kanar kanu kulabali ya ce masifar tashe-tashen hankulan ta zama kamar wata annoba a yanzu a cikin shekaru uku da suka gabata kadai an kai hare-hare kamar 230 a sassa daban-daban na kasar abinda ya sa amurka ke fatar mayakan kasar za su ƙara ƙaimi wajen shawo kan lamarin duk da cewa ita amurka ɗin ta rage yawan nata sojojin da ke kasar. Sarkin Japan Akihito ya yi murabus daga gadon sarautarsa don ya miƙa wa babban ɗansa yayin da yake jawabinsa na ƙarshe daga fadarsa ta birnin Tokyo yau talata. Akihito ya bayyana godiyarsa ga mutanen Japan na irin goyon baya da suka bashi na tsawon shekaru talatin da yi a matsayin sarki. Ya ce ya ji daɗin cewa ya samu damar yin aikinsa tare da cikakken goyon baya da kuma yarda daga mutanensa. yarima mai jiran gado na ruhito zai zama sabon sarki lokacin da wa'adin mulkin akihito a hukumance zai kawo ƙarshe a tsakar daren yau labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc A yau talata ne mutumin da ake zargi da kai hari akan wani wurin ibada na Yahudawa da ke jihar California ta nan Amurka a ranar Asabar zai gurfana a gaban kotu don soma mushi shari'a. Matashin ɗan shekaru sha tara da haihuwa mai suna John Ernest zai saurari yadda alkalin kotun zai fayyace mushi laifukan da ake zarginsa da aikatawa waɗanda za su haɗa da laifin kisan mutum ɗaya da kuma laifin yunkurin kashe mutane uku. Hukumomin tsaron Amurka sun tabbatar da cewa an aika musu wani saƙon jan kunne da ke cewa za a kai wannan farmaki amma saƙon ya zo ana saura mintoci biyar kacal kafin a kai harin don haka ba lokacin da za su iya hana shi aukuwa. Ɗaya daga cikin waɗanda aka ji wa rauni a farmakin shine limamin Yahudi ɗin Rabi israel Goldstein wanda aka harbe wa ɗan yatsarsa na hannu a lokacin da ya cire hannunsa a daidai lokacin lokacin da maharbin ke buɗe wuta da bindigarsa. Yayin da hukumomi a jamhuriyar Benin suke toshe hanyoyin amfani da yanar gizon kasar a lokacin zaben 'yan majalisar da aka yi ranar Lahadi. Kasar ta zama ƙasa ta tara inda gwamnati ta ɗauki irin wannan mataki a wannan shekarar. Dakatar da hanyoyin yanar gizon da aka yi ya kai na sa'o'i ko kwanaki kuma zai iya shafar wasu ayyuka na yanar gizo ɗin ko kuma gaba ɗaya yanar gizon. Gwamnatoci ba kasafai suke fitowa su yi bayanin dakatarwar ba, amma idan suka yi suna mai da hankali ne kan bukatar tsaro da kuma tabbatar da doka ga al'umma. rufewar yawanci takan zo da rashin amincewa zanga-zanga da kuma zaɓe amma bayanai daga net block group wata ƙungiya mai lura da 'yancin yin amfani da yanar gizo da saka idanun toshewar hanyoyinta a duniya ta nuna tasirin irin wannan lamari akan tattalin arzikin ƙasashen da abin ya shafa ko da kuwa dakilewar hanyoyi na ƙaramin lokaci ne. Hafiz Babala aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, kamar yadda aka ji, bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya umarci attorney general din najeriya abubakar malami da ya ɗau mataki a dokance na ganin an saki ɗalibar nan 'yar najeriya mai suna zainab aliyu wadda ƙasar saudiya ta kama bisa kuskuren zaton 'yar safarar kwaya ce yanzu an sako ta kuma har mahaifinta da ministan shari'ar najeriya ɗin sun yi magana da farko ga bayanin da ministan najeriya na tsaro wato na shari'a ya yi ma abokin aikinmu koko wakilinmu a abuja umar faruk wanda ya ce to alhamdulillah alhamdulillah dukan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wato ba zan iya fadar halin da nake ciki halin yanzu ba domin ya ce aka kama a bisa wani zargi yau wata hudu kenan amma Allah cikin ikonsa yanzu nan da nake magana da kai bai fi minti goma ba muka yi magana da ita. to kamar da ka sani shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi umarni mu aikata shari'a da kuma ainihin ma'aikata ta kasa da kasa wato foreign affairs ministry da kuma ainihin diaspora commission da duk hukumomin da abin ya shafa na cewa a ɗauki kowane irin mataki na ganin da cewa an yi mata adalci ta bin bahasi domin tabbatar da laifinta idan ba ta da shi ko kuma ainihin ganin cewa ai mata adalci ta suka shari'a idan zargi ake gani ya tabbata. To a bisa wannan umarni dukkan ainihin waɗannan ɓangarori da nema bayani sun kasance suna aiki tare kuma suna aiki daban-daban. Na ganin da cewa an yi sun yi wato sun tattauna da takwarorinsu na ita wannan ƙasa Saudiya. kuma Allah da ikonsa wannan tattaunawa a yau ta kai ga haƙa ta kai ta cimma ruwa saboda an samu dai nasarar ainihin fito da ita yanzu haka magana da ke yi an riga an hannunta ta ga ga ainihin embassy wato ga ofishin jakadanci na Najeriya da ke Saudi Arabia kuma ma'aikatan wannan ainihin uh, embassy sun riga sun karɓe ta daga hukumomin kurkuku kuma tana hannunsu ta fito daga kurkuku shi ne gaskiya al'amari. To a yanzu yaushe ake sa ran za ta dawo gida Najeriya kuma akwai alamar za a biya diya dangane da wannan rashin gaskiya da aka aikata mata? A maganar dawowa gida Najeriya da maganar ta danganci diya matsaloli ne na daban waɗanda ke da nasaba da tsare-tsaren harkokin da danganci tafiye-tafiye. Amma dai ko me za a yi a halin yanzu sai dai ta taho gida a Najeriya an kuma bi bahati. akwai yiwuwar cewa 'yan najeriya da aka kashe kwanan nan ko kwanan baya da waɗanda yanzu suna ma hannun jami'an tsaro ko kurkuku na ƙasar saudiya watakila irin wannan lalura ce suke fuskanta akwai mataki na bai ɗaya da ƙasar najeriya za ta ɗauka domin samun nasara a kubutar da wanda ba da laifi ai a sanadiyar ɗauka irin waɗannan matakai ne na ƙarfafa bincike ƙarfafa tsaro da ƙarfafa ganin cewa ainihin an yi maga an yi hito na hito da matsalolin da ke da nasaba da harkar kwaya ya kai ga samun nasara da kuma samun bahasi makamancin wannan saboda haka gaskiya al'amari hukumar ainihin da ke da haƙƙi kan harkokin kwayoyi ita kanta ta samu umarni na musamman daga ofishin attorney general na cewa za a yi aiki na ba sani ba sabo ire da waɗannan baragurbi a ɗauki kowane irin mataki na ganin da cewa su waɗanda suka kasance suna wannan mu'amala ta cutatar da 'yan najeriya cutar da wasu 'yan najeriya an ɗauki mataki farara na maganin su ba a cikin gida da kuma a waje sannan waɗanda suka cutar a ɗauki kowane irin mataki na ganin cewa an yi musu adalci ta kudin tsaro domin tabbatarwa kan cewa ko suna da hannu ko ba su da amma dai abin da nake baka tabbaci mataki na babu sani babu sabo ya waje ba shugaban kasa umarni a kan shi kuma irin wannan umarnin shi ne ya zama sanadi na bin bahasi a kan kes ɗin ita zainab da kuma za a kuma ci gaba da bin bahasi a akan ɗaiɗaikun kesin da ke da nasaba don ganin da cewa waɗanda ba su aikata laifi ba an yi musu adalci waɗanda kuma ke da laihi an ɗauki kowane irin mataki na ganin ci an hukuntar da su. Ministan Shari'ar Najeriya kenan abokar malami ke karin haske kan sakin Zainab Aliyu da kasar Saudiya ta yi. To shi ma abokin aiki na Mahmud Lalo ya zanta da mahaifin wato mahaifin Zainab Malam Habibu Nuhu wanda ya tabbatar da sakin da aka yi yau dinnan ga cikakken hirar. To alhamdulillah alhamdulillah dukan godiya ta tabbata ga Allah sarki. wato ba zan iya faɗar halin da nake cikin halin yanzu ba domin ya ce aka kama a bisa wani zargi yau wata hudu kenan amma Allah cikin ikonsa yanzu nan da nake magana da kai bai minti goma ba muka yi magana da ita cewa an sake ta tana hannun hukumun yan baki na Najeriya. To kamar waɗannan matakai aka bi a wajen sakota? Na farko dai tun da abin ya faru ni da kaina na fara kaiwa korafi inda aka fara wato ita filin jirgin sama na malam aminu kano ya shigar da korafi na ofishin hukumar da take kula da sha da kuma hana shan miyagun kwayoyi wato ndlp hmm. daga nan su kuma suka yi rahoton su zuwa abuja daga abuja aka sake rahoto sannan aka kama waɗanda aka kama har aka kai su kotu kuma dukkan bayanan da aka nuna a kotu sun tabbata a yi domin ni a gabana waɗanda suka aikata wannan laifin na gan su kuma sun faɗa kuma a wayoyin da suka yi magana duka akwai abubuwan da suka yi akan wannan abin da suka yi. Da kika ce kayan magana da ta ɗazin nan kamar a wani irin hali ka ji yanayin magana ta. Da muka fara dama dai muna magana kusan kulliyarmu kullum mm. muna bata karfin gwiwa tana ba mu. Mm. Magana karshe ma da ta yi shi ne take cewa ita mu ke tausayi domin ta san halin da muka shiga ciki. Ah, amma yau da muka yi magana a yanzu nan da muka yi magana da ita wato magana dai kawai ɗaya ce ta ce baba na ce mata nan. nace mata Allah ya mata albarka to da karshe dai duk maganganun mu da kuka suka kare to yanzu yaushe za ta dawo gida a tun da dai ta zo hannun hukumomin Najeriya na embassy su za su tuntube mu kuma su gaya mana ranar da za su taho gida to kamar wani irin hali kuka shiga da kai da iyalanka tun da wannan lamari ya faru da farkon lamari da ya faru dama mun danganta shi cewa babu dan adam din da Allah ubangiji da zai jaraba shi ba to mun dauki wannan abu tamkar jarabawa duk ba mu karfin gwiwa duk ranar da wani bakin ciki ya taso ma sai mu tuna Allah ubangiji ya ce zai jarabci bawansa sai mu tuna cewa jarabawa ce amma ba zan iya gaya ma irin halin da muka shiga ba domin ita ce karama a gidan amma ita ce malamar mu a 'yan najeriya da dama wannan abu ya karaɗe shafukan sada zumunta dangane da neman ganin an sako ita zainab kamar ya ka ji da ka ga yadda aka ɗaukaki abin haka wallahi ko a jiya ni da iyalai na sai da muka yi wannan muka ce allah mun gode ma domin ba mu taɓa ɗaukar cewa mun kai wannan matsayin da jama'a cikin ikon Allah za su nuna alhini da kuma tausayi a halin da muka shiga ba ne wa al'ummar Najeriya godiya Allah ubangiji ya saka kowa da alheri duk wanda ya shiga cikin wannan al'amari Allah ya bashi abin da yake nema duniya da lafiya To mahaifin Zainab Aliyu kenan wacce ƙasar Saudiya ta sako bayan kama ta fusa kuskuren cewa mai safarar a kwaya ce amma aka tabbatar cewa ba haka abin ke ba bayan shugaban Najeriya ya ba da umarnin a sa hannu. Sunan mahaifin nata Malam Habibu Nuhu Kila. Sannan kuma yanzu za mu koma ga wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Adamawa na harin da 'yan Boko Haram suka kai har aka kashe kashe mutane 26 kamar yadda ma shaidun gani da ido suka tabbatar wasu mayakan boko haram ne suka yi farmaki a garin ku da kai da ke da tazaran kilomita shida da shekwata karamar hukumar ta madagali inda ko aka samu asarar rayuka fiye da ashirin ba ga waɗanda aka jikata da yanzu ma aka gaza da su zuwa asibiti. an shiga ana cewa tsara rayuka kuma an yi? talatin da shida da suka kashe? a kauye nan. Shi ma da ke ƙarin haske ɗaya daga cikin shugabannin al'umma a yankin. wanda ma tsohon shugaban karamar hukuma ta madagali ne a bawa ula ularamo ya ce yanzu haka suna ma cikin halin zaman da sakamakon irin hare-haren da ake kai mu cikin kwanakin nan daga mayakan na boko haram na sun kwakwace gidaje da dama sun kashe mutane. To hali kuke ciki a wannan wuraren yanzu? Eh, halin da ana ciki da yanzu haka mutane ma suna guduwa wai mutane ba su yi nisa ba suna gefen dajin har yanzu wai ana faɗi da zuma ana kan bizine da eh, mutane kuma suna guduwa suna gargari. Kawo yanzu rundunar 'yan sannan jihar adama ta bakin kakakinta sp usman abubakar ta ko tabbatar da akwai lamarin da kuma irin matakin da aka ɗauka inda ma ta buƙaci jama'a da suke basu bayanai duk lokacin da basu amince da wuri ko wasu ba. Eh sofa dai kan zon komai ya koma ya lafa a wani kauye na ake kira shi guda village a karkashin Madagali. Yan tsagera ne suka je wurin suka kwana gidaje da kuma suka salwanta duk mutane amma yanzu ana nana ci gaba da patrol da kuma amai da tsoro wurin. Wasu rahotanni na cewa an samu asarar rayuka ko eh, fiye da mutane ashirin kamar me eh, kira za ku jama'a ganin kan cewa wannan ba shi ne na farko ba wannan wurare. kare mutane su kamar yadda muka sha faɗa su ci gaba da sa ido kuma su maka mana da kwanayen sirri kuma wanda suka gani ko kuma mutane suka gaba su da su su dinga kokari suna sanar da mu kamar ma yadda alƙaluma ke nunawa rayuka da dama ne fa suka salwanta sanadiyar rikicin na boko haram da aka sha fiye da shekaru bakwai ana fama ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya Allah shi kyauta a kuma gaida Ibrahima yanzu kuma bari mu koma gefe guda Mustapha Nasir Batsari ya gabatar mana da shiri na gaba. Ba saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za ku ji ƙarashen bayanin farfesan aikin noma akan yadda yake ganin sha'anin taɓarɓarewar tsaro zai shafi aikin noma a yankin arewacin Najeriya. wayannan yan abin nan wayannan mutanen nan masu zuwa sace mutane da sauransu manyan manyan bindigogi ke gare su babu yadda dan ato da gora ita da wayannan mutane sannan daga bisani garza ya can jihar Borno inda a can ma za mu ji karashen hirar Haruna Dauda da kuma shugaban kungiyar masulta na yankin tafkin Chadi ai sakamakon harkar nan mu muka fi kowa ma rasa mutane domin tafkin Chadi nan zaka je an je an kashe mutane kaza a yi saurare lafiya To Dalla a makon jiya ne farfesan aikin noma a Najeriya kuma shugaban kwalejin ilimi ta jihar Niger farfesa Muhammad Yakubu Auna ya fara yin bayanin yadda yake ganin matsalar satar mutane domin neman kuɗin fansa za ta shafi harkar noma a yankin arewacin Najeriya. idan dai har hukumomi ba su ɗauki matakin shawo kan lamarin tsaron ba to a yau dai ga ci gaban bayanan farfesan ganin gaskiya an samu ci gaba kwarai da gaske in ba don wannan matsalan tsaro da ya shigo kwanan nan ba kuma a most a north central da kuma north west to shi ya kawo cikas ga abin gan noma har dai irin bara kamar mu a nan kasar niger akwai local government kamar guda ɗaya zuwa biyu shiroro da rafi can akwai wasu lunguna wanda yake akwai ƙasar noma kwarai da gaske amma saboda wannan matsalan tsaron kaga noma da ake wurin nan ya ragu kwarai da gaske amma inda aka yi to gaske an samu ci gaba ga fannin noma. Mm. akwai wata shawara musamman ga manoman ko kawai dai bangaren gwamnati ne kiran ai abin da baka iya ganewa ba a alhaji ba tsari shi alhakin gwamnati ne tsare rayukan mutane da dukiyarsu so duk yadda mutum ke son ya tsare kansa da dukiyansa za ka kai ga ka saba doka za ka ɗauki doka a hannunka ne so aikin gwamnati ne ba da tsaro so duk yadda mutane ke kokarin su yi wal akwai wurare da dama inda mutane ke kokarin kansu a sa yan banga a sa yan kato da gora a sa waye da sauransu wannan duk da haka wayannan yan abin nan wayannan mutanen nan masu zuwa sace mutane da sauransu manyan manyan bindigogi ke gare su babu yadda dan kato da gora ita da wayannan mutane in ba ko wanda ya ci tauri da yawa ana kashe su ai kana jin abin da ke faruwa sun je mutum na da gora wanga na da ak-47 ina za ka iya hada wannan abin ganin so har yanzu dai alhakin gwamnati ne a yi kokari a kyautata tsaron nan sannan kuma kaga yanzu nan kaga a jihar zamfara kaga yanzu nan an koro nan masu neman ma'adanan nan na na abin nan na gol a zamfara to ina tabbatar maka za su shigo naija to ya kamata gwamnatin naija ta san da wannan a kyauta tsaro saboda in suka zo nan naija su ke ba zama su san wayannan masu ta'addacin nan a nan cikin makaranta nan nan cikin college education a nan ina tabbatar maka suna nan zube ba da dadewa ba yan sanda suka yi aran gama da su suna da mukaman su kwarai da gaske so dole gwamnatin Niger ta dan dibi wannan abin da idon rama a zo a ga yadda za a tsare wannan saboda yadda suka taso zamfara in ba hankali ba Niger za su faɗo to yanzu mun bari mu leka can jihar Borno domin jin karashin bayanin Alhaji Abubakar Gamandi shugaban kungiyar masulta na jihar Borno akan halin da suka shiga a sakamakon tashin hankalin kungiyar boko haram ai mu mun fi kowa samun matsaloli a jihar borno in ka manoma har yanzu a filin kasa akwai inda suke a zuba ruwan sama su yi haka makiyaya ma akwai inda suke zuwa su kiwo yan kasuwa kan kasuwar matana sai dai mu ne muka fi domin tafkin cadin kacokaran kamshi haka muka fita muka bar komai da komai mu muka zo nan muka zauna ah, matsalolin da muke fuskanta shine har yanzu tun da muka bar wannan amude dai masu kifi ba mu samu wata kula ba daga gwamnati ta musamman ko ta bamu bashi ko makamancin wani abu da wanda zai dan motsar da mu ko a koya mana kiwon kifi a bamu wani jari ko na abu sauransu har yanzu tun da muka taso nan ni dai iya sani na ban san ai mana wannan ba to saboda haka gaskiya sai ga kamar mun fi kowa fuskantan kalubale da yake samuwar mu kamar abin da ya danganci tsaro ga su mambobin ku wani wanda wani itullahi ya shafa hakan nan kuka rasa su sakamakon wannan harka naku ai sakamakon harkan nan mu mu ka kowa ma rasa mutane domin tafkin carin nan zaka je an je an kashe mutane kaza an kwashe yaran mu in ka lissafa doro ma da kawo hari din na farko doro ba gabun daren ina ganin an sace mana ma yara sama da 200 wanda har yanzu babu labarin su a wancan lokutan wanda yake wannan duka rikicin ne ya shafe su banda wanda suke tsakanin malafateri zuwa baga a hanya din nan a harbe su wasu a yanka matsalolin da muka samu gaskiya ba kaɗan ba ne wanda in ba ka zauna ka yi lissafin ba za ka iya faɗin shi kai tsaye ba amma gaskiya mun samu rasa mutanen mu sosai da sosai a wannan iftila'in eh, da aka samu kamar mambobin ku da suke wannan sana'a za su iya kai nawa ne a taɓaice eh idan a can baya mambobinmu mu za su kai kamar sama da dubu ɗari uku masu sana'a tsakanin masu harkan kifi ya ce harkan kifin ne ya shafi komai da komai a yankin tafkin chad din nan to amma a yanzu ba su wuce irin dubu ashirin da biyar ko kuma ashirin da uku domin sakamakon kowa ya ruwa tsaye kowa ya tafi wurare da dama haka an zo kuma duka masu dan shiga eh, kan a a yanke din a yanke mana din wasu ya sun tsorata sun bar wurin da sauransu yanzu gaskiya ba zai yi mu wuce irin ashirin da biyar ba dai a yanzu haka dai wanda suke na a ƙasa domin in ka kula tafkin chadi ya haɗa dukkan najeriya gaba ɗaya ne kowa da kowa yana zuwa ya yi kamun kifi tun daga jihar kebbi har ka zo nan barno har ka shiga su benue adamawa har ka shiga tankin eh, eh, eh, irin su lagos akwai masu fishermen nasu da sauran su kan zo nan mu haɗa su muna kama kifi a wancan lokacin yawancin mu in kai lissafi ma dan ina tunanin kamar sansan da aka yi na shekarun da suka wuce na manta shekaran amma akwai a rubuce ina ganin sun nuna cewa idan ka cire jihar lagos ko kwara states ba wanda ya kai mu yawan fishermen da muna da fishermen kusan miliyan ɗaya abinda suka lissafa a wancan lokacin ina ganin akwai a takarda wanda ke ina ganin a rubuce ma to amma yan sanadiyar fitintun da sauransu duka gaskiya wanda suke na kasa din eh, ba su wuce irin dubu ashirin da biyar haka yanzu to jama'a yau ma dai abinda lokaci ya ba mu kenan a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da haruna dauda da ya ba da gudunmuwa a shirin da ma julie gresham mai hada sauti Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ali Abdullahi Doran Baga. ya ce wanke zainab aliyu daga zargin safarar miyagun kwayoyi a ban hamdala ne da fatan wannan al'amari zai zama izna ga 'yan najeriya masu tafiye-tafiye zuwa wasu kasashen waje wasiƙa ta gaba kuma ta ce assalamu alaikum voa hausa allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaron da ke faruwa a jihar zamfara da kaduna da ma sauran sassan najeriya amen sako daga isu hundila paki da gali siraja paki. Shi kuma Muhammad mai kayan miya Oji Curtis Gombe cewa ya yi, muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta ƙara tsaurara matakan tsaro a ƙananan hukumomin da ke jihar Zamfara, ganin yadda ake ci gaba da kai hare-haren 'yan bindiga a jihar. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Amadu Abacha Macina a jihar Yobe. Ya ce Assalamu alaikum murya Amurka. muna yi wa shugaban kasar mu na Najeriya Muhammadu Buhari fatan alkhairi game da ziyarar kwanaki goma don yin hutu da ya kai kasar Birtaniya. Muna addu'ar Allah ya sa ya gama hutu lafiya Allah kuma ya maido mana da shi Najeriya cikin koshin lafiya amen. sai kuma wasiƙa mai cewa ya kamata a gurfanar tare da hukunta duk wanda aka same shi da cin zarafin mata da ƙananan yara a sansanonin 'yan gudun hijira a jihar borno domin wannan abin allah wadai ne Sako daga Hussaini Abba Dambam jihar Bauchi. Wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga Alhaji Umar fureva Gashuwa. Ya ce ficewar 'yan siyasar Nijar daga wannan jam'iyyar zuwa wata sai a yi taka tsantsan. Kada garin neman ƙiba a samu rama. Wannan kenan mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amman fa a takaice. Dr. Ibrahim ga labaran a takaice. A jiya Litinin ne kungiyar IS ta fito da wani hoton bidiyo da ta ce na shugabanta ne Abubakar Albagadadi inda yake gabatar da jawabin karfafawa magoya bayan sa gwiwar su tashi tsaye su rama cin mutuncin da aka musu na kwace musu daular su ta kasashen Iraki da Siriya. akwai alamar cewa matsalar tashe-tashen hankula da ke addabar kasar burkina faso da ke afirka ta yamma sai daɗa karuwa yake a kwanakin nan a cikin watan nan na afrilu kaɗai mutane sama da 65 akalla aka hallaka a wani ƙazamin tashin hankalin ƙabilanci da ya barke wanda aka ce 'yan kishin islama ne suka kitsa shi a yankin su na sahel Sarkin Japan a kihinto ya yi murabus daga gadon sarautarsa don ya miƙa wa babban ɗansa yayin da yake jawabinsa na ƙarshe daga fadarsa ta birnin Tokyo yau talata. To da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da wacce ta haɗa mana sautin Sayyida Hamdun da kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za a ji wani rahoto kan yawan fadi a gidajen yarin Maiduguri. sannan kuma za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan shin ana ɗaukar isassun matakan yaki da sana'ar nan ta sace mutane a najeriya kuwa wasalam